dare aka in kun gan mu a cikin dare tankan babban abu ne ya zo in kun gan mu a cikin dare ko ko kuka gan mu a lokacin da ba ku saba ganin mu ba to ku san akwai magana da ya zo ko ko kun gan mu mun kunna live facebook ba ko wani lokaci ne muke kunna live facebook ba wani lokaci in kun gan mu live to akwai magana wani magana maganan da dai taimaka maka maganan da dai taimaka miki shi mu muke kawowa mu anan peace fisi dawa ba mu kawo karya a nan fisi dawa ba mu kawo abin da bai gano mu ba a fan fisi dawa ba mu kawo abin da bai gano al'umma ba ana sauraron karatu duk lokaci da zaka ji magana bakin mu to billahi lazi la ilaha illa huwa muna make ko me damu yi damu yi shi according to kitabu wa sunna mai yiwa abin da muka yi according to kitabu wa sunna nan akwai zantutukan malumma ko kuwa akwai bambancin fahimta ko akwai bambancin ra'i, ko akwai bambancin akida na islam sheka gan kai ya yi abin da za mu yi bayanin nan kai bai maka saboda mai akwai bambancin ra'ayi ko bambancin fahimta that is all amma abin da muke fadin nan gaskiya ne jama'a da shi bakwai biyu ke ga ina zuwa nan kan facebook ina gaya muku ina taimakon mutane muna taimakon ku mu gaya muku lamarin aikin aji shekaran ga mutanenmu kasan ghana da ake ce muna wai ghana aji board suna bidan su kawo muna babban bala'i suna bidan su kawo muna babban wahala suna bidan su kawo muna babban reni jama'a kan na kawo yi kokari ka sha min wannan video kamin foma program kira kika awo ki kokari ki sha min wannan program kamin fara ku yi kokari ku she kaman kan da kuke she ni yala mini dadi ina muku godiya muka yi bayani kuka aika yana kai wurin manyan wannan muke so domin da sun riga sun ji komin yaya sun reply mu ni na san an reply wancan bakwai biyu ni da alhaji papa angola mun zo muka yi programin aikin aji kowa ya saulara da aka ji bai musu dadi ba na biyu ni da kaina na fito na zo na yi na amsa short video ya je duniya kowa saulara na uku na zo na bada message cikin english to the, to the what vice president of ghana dr mahmud baumia na fudu jiya kowa ya gani kuma na fito na zo na bada message wannan wanda na zo na bayan shi ne mai wannan na mai kenan na cikin amsa akan abin da ya faru daga jiya yau kowa ya gani duba kan wannan page da ka gan akwai abin da ake ce mai world age conference da ake yi da umura da ake yi daga kasan saudiya duk lokaci da zai kai lokacin aikin aji ana kokari ana irin wannan abu muka zo muka gaya da mutane ga evidence mu da ke wurin sun aiko muna evidence da ke gwadawa mutanen gana ba yan gana ba wani aji bodin gana ko wani mutane ejentin gana daga wurin ba gan su ba mai yiwuwa sun zo daga wurin amma ba gan su bane kuma bai yiwuwa ka gan kowa don ana da yawa mai yiwuwa kenan amma da filagin gana shi tuta ne da koina ina kake ka gan filagin gana da filagin america in ka gan filagin binga ko kuwa filagin kasan saudiya su allah ya musu wani kimanta ne daban ko ina ka gan shi yana bright wannan babu na. against wani gari mu ce flagin su bai bright bari kagan flagin america flagin saudiya flagin ghana duk da kake duniya in aka cika kowa daga flagin shi wanga flagin ga kana ganin shi kila ne hatta ma na ghana yana kama da na flagin wani gari kagan yana maka kaman ko na ghana ne domin ghana Allah ya musu Allah ya yi da wannan gari albarka jama'a kan da kawo ba kashe ba kai kokari kashe ki da kika kawo ba ki sha kamin fara program ki kokari nan american dare yayi magaru ba dai yanzu muka fito a arka kun san muna aiki ba lokaci tunda yanzu muka samu lokaci yi she komi ana yin shi lokacin da ake bida ne wai li kulli makal makal ko bada magana da bigirin da ake yi mai na ce dan jira kamin gobe ban sa abin da Allah zai yi ba kuma Allah ya ba mu sako mu zo mu aika da mutane jama'a wani lokaci maganar da muke zuwa muna yi wani na iya su ce to me yasa journalism musulmai gana ba su yi magana me yasa journalism gana na zango ba su magana journalistin arna daga kasan gana kun taba ga suna magana aikin aji they don't care ba maganar su bane saboda ba su cikin addinin su saboda abin da muke yin ma su attack musu ne cikin addinin su yasa ba ruwan su da mu ba ruwan su da mu amma a kowane tv station da radio daga kasan gana muna da musulmai da ke musu aiki musulman da ke musu aikin kuma ba su iya su kawo maganan aikin aji suna yi daga radio da kuma tv shaidai ya dace maganan da za su yi su abin ganga journalist da ke gana na musulmai maganan da za su yi ya je in favor of the government ko kuwa ya te in favor of the ajibod amma anything da za su yi against ghana arch board ko kuwa against the government in shi ya yi wasa ma station shi na an kulle don duk wani station da ke gana ana bin shi bashi shi sa dabaran da da maka shi a ce ba ka biya bashi ba da kulle amma an kulle ne saboda maganan da kake yawan yi na fadin gaskiya maganan da kenan kenan shi sa wani lokaci kar mu gan fortune eh journalism da ke cikin Ghana na musulmai ba su iya su yi maganan ne ba su iyawa ne na maganan aikin aji sai dai su je in favor of the aji board amma against wani abin da kenan da zai takura da musulmai they cannot talk why an kulle musu station inda suke ci kenan a kasan gana garin wasu mutane ba su da gaskiya amma kamar irinmu ni ban da wani station da kasan ghana ni ma ba gane ma nake magana ba Allah ya kawo irin mu ne don saboda mu ga irin wan mu zo mu solve wannan problem in ka kuma ta kan social media median aka da ka gan muna da zango facebook bloggers ko kuwa zango facebook eh, wanda suke kunna kamara kamara wani ya ce me yasa kai kada ke ta maganan all the time su ba su maganan aikin aji abu da ya kamata ka gane akwai bambanci tsakanin mu da su most of them na waɗansu su Allah bai musu ni'ima bai musu iko sun taba zuwa aikin ajiba ko umra wasu su kuma ko da sun taba zuwa ba su da ilimin wannan abin ba su ta shi ba mu da muke zuwa muna maganan nan mun yi projectin shi ne mun take classes shi ne an gwada muna ne aikin da muka aka gwada muna kenan shi na daya kai kana da ilimin abin kadan wannan Allah ya baka haka gwada maka na biyu kana kunna kamara na uku mun tattai aikin ajin dewa aikin umuran dewa shi sa mu muna da familia da abin da muke fadi amma wannan shi ba da ilimin abin in ya zo kunna kamara ko da misali me shi kasan saudiya yake da zama she kunna kamara da yi magana aikin aji yaya ya yi maganan da kyau according to his knowledge of being in saudi arabia according to the way da ya zamana ya yi aikin aji da mutane ya gan kuskuren da aka yi yaya yi wannan magana amma ya ta deep ya san wani abu ne ake yi agent da aji board da batun saudiya kan na mutane ke zuwa aikin aji wasu abubuwa da yawa ya confuse mai shi don ba aikin shi bane shi yasa wani na nan bai yayi maganan da yawa maganan gaskiya ne to amma mu Allah ya muna ni'ima Allah ya gwada muna mun ya mun samu mun san waɗannan abubuwa kuma banda wannan muna da links daban-daban Nigeria Ghana Saudi america gari dewa muna da links da ko menene ya zo prip kaji mun ji labari ta cikin ganar ajimod da kuke kallon ga yau mutanen ajimod guda biyar da manyansu biyar su zama su yi su yi conference eh mutane biyar da sun tashi to ni na ji ai manyan su ke koro muna wani abu da suke kallon bai da kyau mu mu zo mu fadi don sun suka fadi an kore su aiki suka fadi an kore su aiki muna da manya cikin manya mu muna fadi gaskiya ne ban boyewa su da kansu sun sani cikin su nomu ma in sun yi magana ni na ci na ji shekara nawa ni da su muke tawon shekara fudu biyar shida muna na muna ta fama mu da su wani irin ne ba su mini ba ba kula na haka aiko macho suka zo saudiya wa zo a ataki na a kashe ni ba so nawa suka yi mini aka ataki na saudiya kowa ya gani daga nan amma wannan ya sa ni na kama baki na na bari A aikin aji rukuni ne a cikin islama me yiwa wani ya ce to ya malaman mu ba su magana ya sarakan mu ba su magana kai ka san na kake magana gana kake magana Ghana ne ba kowa da fito wani magana ba eh wani na nan shi wurin neman cin tuwon shi ne in yayi magana batun cin tuwon ya mutu ya sa mana kai dai kawai mu mu gode da Allah a Ghana yau muna da irin ire-iren mu akwai wasu ma na nan su ma suna gana ba su sauran fadin gaskiya zo su fadi ko wane ne a fadi kawai a ji kwana me na maka ba dai gaskiya ka fadi ba gaskiya kuma kamar duwawu yake ko ya ne ka zo ka na kai jama'a to after video sun da muka fito da shi akan batun Ghana board na zo na gaya muku ala conference ni ma na san an te bani su zo su reply ina to jama'a ku saulare audio da suka fadi ni ma na buga maka audios mutanen nan da ke wurin daga kasan saudiya abinda aka te a yin na zo nake ce muku barin gwada muku to yau ga video da na fito da shi daga nan yau ban sani ba ko shekaran ga mutanen Ghana sun yi ready su te aikin aji koya jama'a kar ku ga kamar muna magana da yawa abu da nake son ku gane ba ta aikin aji ba for two years eh shekaran ga an ce an ta aikin aji shi yasa abubuwa ya zama bai barkate daga wurin yan Najeriya gari ɗewa kowa na zuwa daga ina daga Saudi ana preparation inda dai zo da mutane su sauki amma mutanen a kasan Ghana Ajibod ba mu jin labarin su ina maka maganan ga yau aka yi conference Hajj and Umrah conference yau daga Jidda mutanen mu da yawa wasu su yan Najeriya muna na wurin ku duba wannan video wannan program da aka yi jiya kenan Hajj and Umrah conference Hajj and Umrah conference an fara shi two days gobe da end gobe ya end gobe an kare gobe da iko Allah ko jibi ne eh gobe alamis e eh, an kare gobe to ku saurara nan Here is a World Hajj and Umrah Conference. World Hajj and Umrah Conference. Arabia, the city, city of Mecca, where many countries arrived more than 41 countries around the world. So this it is the intention of the Saudi Arabian government to prepare good Hajj and Umrah and to give full knowledge of Hajj and Umrah. Thank you, Mr. Bilo. Welcome to next in your country. Yeah. And inshallah, I wish you soon every time here, inshallah. Thank you. Thank you. Thank you. bayan kun duba wannan video yau daga conference da aka yi kenan kamar kana muka gaya muku yan ajibod ba muna shi muku shi shige cikin aikin ku bane na yi tambaya daga wurin daga saudiya na tambaya na bada aka yi tambaya shin mutanen mu yan gana sun zo su ma suna preparation towards arch wai ba ga mutanen gana ba to in kun zo ba abu ne muka son ku yi ne kuna da facebook page kuna da media da yawa yanzu duniyar media ne in kun te kun yi abu wurin abin da ya zama kamar to jama'a kamar da kuka saurare wannan wannan abu da na zo na fadi to yan gana ajibod an yi musu interview yau akan maganganun da na zo na ke yi wai sun zo ko da su karya ta magana na ne ko yaya ne dan buga audio sun kare na buga muku audio kuma na dan wanmu da ke conference nan ku kwamfa maganan dan wanmu nan da maganan su she ku da kanku ku jeji kanku kuma banda wannan mu ba da mu yadda ku saulare mu nan ba da mu yadda kudin mutane da ajibo su suka karbi na 2 years wai ba za su musu kari ba ko da an kara mutane ba yi aikin aji ba suka karbi kudi suka ajiye na shekara biyu wannan kudin da suka karbi na shekara biyu nan inda sun ba mutanen su suka da da su yi business da sun make profit out of it in an yi kari ko dola ya lalace ko wa ya lalace dai ne wannan mutane da kudin su ke ajiye na shekara biyu shekara guda ba daidai bane a ce da musu kari domin kudin su nan inda an bar musu suna aiki da sun samu triple ko kuwa double shesa mu muna kashedi da mutanen gana. malamai su tashi sarakai su tashi mutanen kirki kowa ya tashi aikin aji rukuni ne a cikin islam mu duka muka ce da mu kama bakin mu yi shuru mu kyale su ana tutan talakawa ne zalunci ne ake yi da mutane kar ku yadda gana ajibod su kara muku kuri kar ku yadda gana ajibod su ce da su kara kudin aji ko da sun kara waɗanda ba su suka zo su biya sabon nan su ne in an kara musu wannan an san fa ne amma waɗanda kudin su ke ajiye shekara biyu da ba ta aikin aji ba da bakin gada aji sun ce lokacin nan ku bar ku ko da an yi kari ko da ku ke ajiye na shekara biyu da kuka bar shi bai mu yi muku kari to wannan maganar da kuka yi haka da mu saura kai ba ruwanmu da dola ya lalace ba dola ba ko ba wa miyar dola suka tuma mu ba ruwanmu kudin mutanen da za su ta aikin aji su no ba su kara komai ba su kari kun karbi kudin su ne kuka ce ba su karawa wai yanzu dola ya yi mai ba maganan mu bane dola ya lalace bai lalace ba kudin su da ke wurin kunnan inda kun ba su kudin su da sun yi aiki sun make profit mutane ku sa hankali yo na ku je kabari bai dadewa jama'a ta ji tsoro Allah to barin buga musu wannan audio ko ba saurare maganan da yan ajibar suka zo suka fadi mini yau cikin reply da suka bani in kuma kwamfe muku maganan da ya faru daga saudiya wurin conference nan shin sun zo conference nan ko ba su zo ba kuma cikin maganan da suka yi karya na cikin maganan adadin mutane da suka ci aka kira ba kira gana ba shai daga ba karya ne yaya to jama'a ku saurara nan ka haka ne an gayyaci wasu kasashe kaɗan ba dukkan duniya ba wayanda aka je aka zauna da su aka dan tattauna da su wayannan kasashe kuwa su ne kamar kasan indonesia da nigeria da egypt da iran da wayanda yake dai kasashen da yake suna zuwa da alhazai da yawa da ya kai dubu dari da hamsin dubu dari biyu dubu dari uku to wayannan alhazai eh, kasashe su ne aka gayyata musamman saboda a zauna da su a tabbatar musu saboda a dalilin covid nan eh, corona jama'a wai mutanen da aka invite dubu dari kaza ta ga kaza to dan buga muku waɗanda ke wurin kuma maganar da suka fari wanga ya aji board akan maganar da na yi tun shekaran jiya nake zuwa na yi wai sun zo su bada martanin magana a gwada magana na ba gaskiya bane nan to dan buga muku waya kun je amount of mutanen da ya fadi to ku saurare wanku kuma ku saurare nan ai ni na da audio son ni na muna muna aiki ne bari zo wato wannan sticker ce ko kuma Papa ai mitin ɗin fa kakab ya kunshi magana ce ta aikin haji da umara. Ya kunshi magana ta yadda za a kulla aikin haji tsakanin Saudiya da ƙasashen da za su zo aikin haji. Magana ce ta adadin alazai ta yadda za a kula da alazai da kuma sababbin dabaru na alazai kuma dama an saba duk shekara. Na sha baka labari ana yin World Hajj. Kuma a takaice kamar yadda ka faɗa wato ilimi ne. ana ilmantar da shugabannin alhazai saboda babu yadda za ka yi ka jagoranci alhazai kai baka da ilimin abu kaji ko in dai ƙasa tana da alhazai sun kai adadi dubu ɗaya ɗari biyar zuwa sama kun ji maganar da faɗi wani ƙasa na da alhazai wanga maganar da wanda ke maganar ga yana wurin yana cikin conference mutumin najeriya ne Wani in ƙasa na da alhazai dubu nawa dubu dari dubu biyar kusa wurare da kyau in dai ƙasa tana da alazai sun kai adadi dubu ɗaya dari biyar zuwa sama me ya faɗi dubu ɗaya dari biyar albisa to ku ji maganar da kuma ajibar kuma suka faɗi yau cikin maganar su kuna ku ji nasu ku saurara ni ina da lokaci ka haka ne an gayyaci wasu kasashe kaɗan ba dukkan duniya ba wayanda aka je aka zauna da su aka dan tattauna da su wayannan kasashe kuwa su ne kamar kasan indonesia da nigeria da egypt da iran da wayanda yake dai kasashen da yake suna zuwa da alhazai da yawa da ya kai dubu dari da hamsin dubu dari biyu dubu dari uku to wayan to yanzu maganar da ni nake gwada muku dubu daya albiyar nan wannan su suke wurin yan najeriya da aka invite su sha kuma hajibar suka ce wa mutanen da suka kai 600,000 ko nawa ne <laughs> wallahi garin garin nan wallahi garin muta gana gana mutanen mu gana inna lillahi wa inna ilaihi ku ba maganan da ni nake muku ne shine ba ku zo ku gaya da mutane kowane time ku ta zuwa kan facebook page ku kan tv kuna ba mutane updates me ke faruwa mutane hankalin su kwanta kowane gari aka yi amma gane mu ba ruwan mu shiru sai dai a jira yan lokacin aikin aji toku jama'a kuma in buga muku audio sun ga duka na kare in zo buga muku waɗanda ke saudiya me suka kawo ku compare na sun ga da namu nan alhazai eh, kasashe su ne aka gayyata musamman saboda a zauna da su a tabbatar musu saboda a dalilin covid nan eh, corona ana kyautata ba za a ba su wannan kotan da ya kai wa'annan dubanni da ake ba su ba don haka an nemi su da farko a zauna da su a sasanta a daidaita don a tabbatar musu da saboda corona an ba su kota an ba su kotan su kuma kotan nan da za a bada in ana baka dubu ɗari uku ne ko dubu ɗari hudu to an ɗan yanke saboda a samu a yi ainihin aikin hajji nan a lani lafiya. alhaji na ku kuka samu wanga labari cewa kamar saboda covid ne sa'annan ku kuma eh, ba mu sani ba shin an kayyade ku ne ku da ba ku da yawan alhazai ku kuma an kira ku wani taro ne nan ganga maganar da amsa ya tambaye shi nan mu da bamu da yawa a ku ta ku yi duba na buga muku audio adadin wa'anda ke kawo alhazai gana muna zuwa da nawa muna zuwa da alhazai da yawa ai shi sa wanga conference na ala yi shi koban shekara kuma shi ke ga aka yi an endi shi kaman gobe ne an kare ba ku wurin cikin audio nan karshen na kunji sun ce wai eh su ma sun te da cikin maganan su wai kuka ji maganan shingadan wai menene wai ba su cikin wannan aka invite akwai wannan da yi babba wannan aka invite kowa karshen wanga wata yan gane sun te wallahi da su gudu ne su yi maza saboda maganan da muke zuwa muna yin ga suna maza maza ne su te na goben nan ko kuwa wanda na yi zuwa mande continue nan sha su te sha su gaya muku ai mun gaya muku a maganan da muka yi nan ne dole ba su da choice su yi maza su je su save imaging su i'm telling you the fact jama'a jama'a mu muna ba ku komai daidai ne bismillah labari dai alhamdulillah sahihi labari ne da ainihin shugabanmu amir alhajin ghana mai girma sheikh ICQ ya ce a fadawa ainihin al'ummar musulmi gaba ɗaya na ghana gaba ɗaya cewa kowa ma ya kwantar da hankalin shi insha allahu bana za a yi aikin hajin bana kuma ya samu wannan tabbaci ne daga ainihin hukuman eh, eh, eh, hukumar hazai na saudi arabia ministry of hajj sun aiko ma ainihin Kishik Sheikh eh, jagoran Ghana sun aiko masa wasiƙa na musamman cewa cikin wannan wasiƙa suka kawo dalilan da yasa aka aka gayyaci Najeriya da Egypt da Indonesia da wa'annan kasashe kaɗan da yake suna ana suna zuwa da alhazai da dama dubu ɗari dubu ɗari biyu ko uku da sauransu to sun ce a tabbatar mana da ghana sha Allah kamin karshen wannan wata na march da muke ciki in Allah ya so ya yi da ayi kiran hajj conference gaba ɗaya wanda yake gana ma na ciki da za a je a zauna hey, hey, da hey, hey, hey, hey, hey, ba karshen wanga wata march su an kira su shi kenan an fara conference na ana yi tun tun yau four days yau three days ana conference ana conference na three days bayan gane wurin ana conference na three days wannan conference kuma ya koshi agent agent da ke karan kasan duniya duka banda agent eh, art commission da ke kasan duniya duka saboda mai corona da ya zo ya lalata abin nan an kawo wani innovation sabobin abu da aka kakkara da ake son a taimaka da alazai ya zo sauki kowa na wurin ku ne ba ku te ba mutane da ke saulara nan ba wawaye ba ne mutanen da ke jina su ma ba wawaye ba ne ba ni kada ne ke da bakin magana ba hey hey haji bod ku ce ba maganar da na zo nake ta attack tun last week yanzu da ku yi maza ku daki play cikin ku ko mutane biyu ko uku ku gudu ku te wurin she ku yi foto da video ku aiko duniya a gan kaman kun zo da ku taimaka kariya kuke yi yanzu da ku ku te to muna jiran ku dama muna son ku yi aiki ne ƙarya ne oi Allah ga Alhaji Papa da na kira na ko dai ya gan na life ne to bari din ga mai ina program Alhaji Papa ina program kan Facebook live ka yi hankuri Salamu alaikum. Alhaji na ce ina program ne kan Facebook kan batun aikin aji life. Na'am. Eh na ce na program kan live Facebook ne kan batun aikin aji abinda ya faru yau nan. Eh. Kana da magana da zaka yi ne don live nake ana jin ka live ne kana da magana da zaka yi akan batun conference da ya faru nan. Eh abinda nake da shin kara kan maganan nan ba. To yi magana. Ah, na farko in wani ya gaya maka kama an salat wasu garuka su zo wannan aikin hajji ba gaskiya ba ne. Kun ji ko jama'a alhamdulillah. To Alhaji ji yi magana. In wani ya ce maka an select ba gaskiya ba ne. Wannan aiki da ko conference da aka yi ba selected team aka yi ba duniya duka ne. sai dai kai da bakati ba saboda haka yau kuma labari ya fito cewa hajj board na ghana yanzu haka nan zuwa 29 wai su ma suna shiri su je saudiya kan batun aikin hajji na 2022 kana ji na ko muna jin ka duniya duka na jin ka maganar da na kare fadi yanzu suka bidan ba alhaji ina kallo cikin maganganu da nake yi cikin wikin ga yasa da su gudu su amma bismillah yi magana kuma ban ji maganan ka ba amma mu ya zo batun haji ba muna yin don wani kungiyan siyasa ba ne good na fadi kuma ina fadi da ndc duka da kuma npp duka ya zo batun haji ba su taka rawan gani cikin aikin haji ba waɗanda suke cikin batun aikin haji ba su taka da musulmai rawa gani ba domin kuwa aikin hajjin mu ya kai a ce muna samun riba a waye gari mun samu school na kanmu wasu biyan bukatu na musulmai akan samu turu aikin hajji ya zama jari na musulmi amma wa taba yin aikin hajji cikin ndc da npp duka haka waye gari ya ce ga da aka samu. Ah, in ana magana in abin ya shafi zamanin ndc she su ce kai npp ne in yau da ake maganan ga zamanin npp she su ma su ce kai ma ndc ne saboda me karukan party su ne waɗanda suke haushi an ce karukan fati supporters in party da ba su san zafin addinin su ba sun fi gwammacewa da pati da addinin da suke suke kai ka gane ko mm. sai shi abin da ka fadi ko abin da ake fadi yanzu ne yau ba wanda zai ce yau under this administration akwai inda suka kokarta muna yabon su wajibi ne ka yabi wanda ya yi kokari shine wasu shekaru da suka wuce ba a karban kudin haji da sauri kuma ba a kullewa da sauri she ya sa ma lokaci ya kai yanzu ake faman zuwa embassy ana yin visa da wasu abubuwa falillahi alhamdu wanga administration Allah ya sa first yansu ba su yi kokari kamar second yansu ba second yansu su yi kokari amma she third year kuma suka kokarta sannan covid ya zo saboda haka sun kai haji wani mataki da yau mu muke yabawa cewa da ana karbar loan daga bank with interest a doki a operate aikin haji gabanin a karbi kudin halazai yau wannan duka ba shi in ka faɗi wannan suna jin daɗi saboda sun yi abin a zo a gani suna jin daɗi amma in kana gaya musu gyara zaman ku shi suna ganin ka wani bakin maciji alhalin mafada magana suna cewa wai zomo ba bawan giwa ba ne daji da ya hada su ta wani hanya hajji yana cikin rukunonin musulunci guda biyar wani dan fati bai isa ya, ana wani musulmi yin magana hajji ba wani bai isa ba ina fadin ga wallahi tallahi karshen ransuwan musulmi lokacin ndc wallahi tallahi daga saudiya ana bin mu ni ina ciki wai mpp sun ba mu kudi mu zo mu sabotaje aikin hajji haka ma mpp ga da su ma suka zo haka suka ce ndc sun ba mu amma she kiyama ya kai da su da waɗanda suke fadin wannan she mun sai a gaban allah mutane ba su da kishin addinin su kamar kishin siyasa da su suka sa gabansu yau in ba don covid ba da under this administration yau da muke maganan ga da an kare ma batun visa an kare komi saboda mataki da suka doki mun fadi wan kuna jin daɗi abinda kuka yi na kirki ne wajibi ne mu fadi in ba mu fadi ba hakki na kanmu amma ku yadda kuma inda aka nuna muku kuskuren ku ku gyara kuskuren saboda musulunci ake yi ba siya ke yi ba in ana magana shi ga wasu ma wasu ma wasu ma da basu taka kara sun karya ba shi ga mai shi dai dai bude bakin shi zai fadi banza ya fadi wofi saboda me an kai shi maka free kowa ya saboda Allah ya gamu da Allah aikin hajji yana cikin rukunonin musulunci guda biyar kuma muna fadi saudiya yau ta bari duniya sun sani cewa da yadda Allah za yi hajji kuma Ghana yau muna so mutane su sani waɗanda suka biya kudin su two years ago wajibi ne inda ya aikin haji su ne waɗanda za su fara tashi. Inda sarari waɗanda da su biya kudi na baya wannan su ma su shiga ciki. Domin kuwa me an waye gari an ce da alhazai kowa ya biya kudin shi in kuwa bai karbi ba kowane kari ya zo bai shafan shi. lokacin da aka biya kudin nan that was two years ago haji abin da ake karba shine $3,750 lokacin nan dola na da 5.2 in ka buga ya baka 19,500 wani dola ya fi wani dola ne ah. yau dolar nan da yake kan 8.7 in ka buga shi ba 3,750 ya baka 31,500 Ghana cities. Na ce hajin Ghana mun je close to 30,000 Ghana cities. Aka mini musu, wai me na gani, me na sani, yau yi ga kai. Ka a kuskura ce da wani alhajin da aka ce ya bar kudin shi, wai za waye gari, a zuwa ce za a mishi storing dollar. kudin shi nan da yake yake ya bayar wannan lokaci in dai kuwa da ya ajiye kudin na hannun shi da ya yi fatauci da shi ya samu riba kan shi kwarai alhaji under this administration lokacin da gwamnatin ga suka zo power lokacin nan haji na 15,000 Ghana cedis 150 million da suka zo suka duba yanayin shi suka ce sun yi kari shaka kara 4.5 ya zama 19,500 Anda NDC sun bar mutane 528 da ba ga kudinsu ba. Wa'annan mutanen wayan ga current administration sun kwashe su amma gabanin su kwashe su sun ce sun kara differencing karin da aka yi na 4-5 nan shi an kara kowane haraji ya kara wannan kudi amma wanda za a bi tsari tun da sun biya ya kai shekara ba su te ba ai kudin su na ya qualify su a da su ba shi sun yi kari ba that is musulunci amma an waye gari an bar sun yi kari wai gishiri ne rana ke buga man kade wai gishiri na mishi dariya gishiri ya ce naka na zuwa hadari yau an taba cewa ai kari kai abin da yake ya hau haka ma yau an gaya da jama'a cewa ku bar kudin ku in kun bar shi kowane kare ya kai bai taba ku sashi shi ba wani batu a duba 'yan farko farko a ji da su sa'annan nan yau saudiya ta yi kari kan transportation accommodation komin ta ta kara 15% kai wannan ma bai zo kan kudin da muke maganan gaba kenan so shi in da ka yi abu ka bincike shi yadda ya kamata kaka zo kana muna alwala ga ruwa ka zo kana muna taimama kawai ka ce ba ruwa an wuce wannan batun addini ya ce yi kaji cikin audio nan da suka yi wai eh, ya sunan shinga wai mutanen da ke tafiya da mutane dugu dugu nawa ne adadi kaza su yasa su aka kira yan gane ku ba ba su ciki amma kaji wannan ba gaskiya bane yan tago tago ma na ji labarin wadansu in togo manyan togo sun teo togo a mun fi togo Messi, me shi wanda ya magana ya fara batun haji that was under this administration ya koma back ya je duba wani shekara in saudi eh, ghana da ke zaman shi saudiya shi ya represent ghanaians daga can akwai dama yau abin da ake yin nan in ka ji tefin da ka buga tepu nan na gaya maka an zo ne a amfanar da mutane su san abin da zai gudana na haji 2022 za a ilimantar da su kan wa'yansu abubuwa da ba su sani ba shi ya danganci wanda ke da big number ne ko ya danganci kowa da kowa wajen karatu da za a yi batun haji ina gaya maka shekaran jiya saudiya ta fito ta ce kowane hotel ya zo ya gyara takadan shi domin baki za su shigo saboda shi batuwa ce an selection wasu kasashe ne kai ko yanzu kake so waɗanda suke wajen conference wallahi zan yi bari ka connect wani ka gani cewa an selection ne ko ba a garuruka nawa aka ce maka tefin da ka buga garuruka nawa aka gaya maka na buga waɗansu tefin tefin da ke nan from saudiya mutane su je abin da suka fari na buga musu audio a a zuwa ce kawai in mutum in ka kwana ka ta da kai she ka tashi kawai alhaji ni na kallo ba cikin maganganu da na yi tun last week nake ta yin na shi ya bani yanzu kaman za su tashi su wuce saudiya zuwa cikin week ga ending su yi maza maza su te <laughs> domin yau aka latan da aka haiko farko suka sa suka aika yau aka haiko da latan nan ah ya dare <laughs> kuma ina ina throw challenge ba kana ji na na'am uh, two years ago lokacin ga gabanin mu shiga azumi a tambaye su lokacin nan ba kulle haji ba ba kulle karban kudin haji ba na'am she yau ba fara karban kudin haji ba communicators su zamani na communication ne ya kai communicators su su fito su gaya da duniya wani abu yanayin da ake ciki that is communication yes this amma ba girawa she wani yayi ko she wani yayi magana kuke zuwa ku zo ku yi magana cikin maganar shi kama almajiri da malami ne malami yayi magana shi almajiri zai ce malam cikin magana ka ni ma ina da magana cikin maganan ka zukanci kenan haka ne duba way forward ever backwards never na ransu da Allah ko NDC ko PNC ko ya zo da ya aikin haji na ransu da Allah in bai yi gaskiya ba ko bai yi bai yanda ya kamata ba wallahi mu yi magana kan shi wa dukkan wanda yake makwadaici ne an waye gari na ransu da Allah in ya shiga lorin kwadai an sauke shi tashin walakanci mm. menene Allah bai baka ba da ka zo saboda siyasa ko saboda suci son ra'ayinka ka zo kana son ka sa da mutane kasa cikin garin su why me yasa muke yin haka nan ka gama mutum bai taba bai taba biyan kudi ya je haji ba amma wai na defend haji board <laughs> Ajibodi su there, you cannot defend them domin da ba su ticket kawai da ba mai shi ticket Wanda ni da su muka yi fara suka defend Ajibodi kai na duka ba su har yanzu aka ban kore su aiki aiki na musu na ce ba wai kai da soka ta bana ka gaga yanda yake ba ka biya kudi ba an baka free ticket ka taimaka da wanda shi ya san zafin kudin shi kada shi maganan kuma ya yi da ya ah, ah. a ah, an ba kuma free ticket kun taimaka ma kuna roko kuma kuna karawa so in ana magana kuma kuyi magana mm. ba Allah ya taimaki masu taimako addini dukkan wanda ke neman gyaran lamarin addini Allah ya gyara nashi amin alhaji amin wanda bai sani ba kuma Allah ya dora shi kan hanya amin amin amin amin amin Alhaji mun gode. Wanda zana magana ce ga mutane ana so a doki siyasa ana ganin kamar siyasa na yafi shine komai shine yafi menene kuma su wannan siyasa da ba siyasa wannan suke fara siyasa ai kai irin kuma an fi sanin kuma da su bari man ga maka an da NDC wasu sun yi abin da ya fi na kunga yau wurin kwana ma ba su da shi. Haka nan kuma gwamnatin ka dai kare na ransu da Allah wasu ku irin alayyan da suke ciki wurin kwana na ci ma ya zo ba su da shi saboda ba ka tafiya da gaskiya. Haka ne. Kowa ka haife shi zo yi siyasa ne. Ah. Alhaji mun gode. A bari kwankwantin sha rana kawai kaji. Mun gode Alhaji Allah ya saka da alheri Alhaji. Allah saka da alheri. Shin ba magana, shi su ta wajen manya suna gulma wangare shi bai son mu, wangare bai son ku, dole ne. Bin fati ma shi ne farila ne. Eh, Wa, salamu alaikum kaji. Wa alaikum salamu na gode Alhaji mun gode. Jama'a, wanda kuka saulara Alhaji Papa Angola kenan. A cikin maganan da Aji Bod, bayan na zo na yi video su video su da yawa. A cikin maganan da Aji Bod suka yi, bayan na yi videos da yawa yanzu ba su da choice the only choice they have dole ce sun tai saudiya nan dole ku da kula nan na aiko muku fatoti da videos da sun sauka ba su da choice ne domin muna on the right track information da muke samun nan dole da mu yi magana ni na fi son dan yi magana ina da full information da nan ba mutane yanzu ajibar da ke ganan nan they don't have any choice than to go to saudi su yi wani video da wani photo su aiko muku su ce jama'a gashi nan mun zo conference na kariya ne conference na an fara tun shekaran jiya ana nala tafiya wani bi gobe shine ending ko wani abu aka yanzu ne suke maza maza su te saboda maganan da muka zo muka gaya da duniya duniya na jin mu ku zo ku yi da mutane gaskiya sai ku samu peace of mind ni ban da wani tv station ko radio station da na ku close daga ghana amma ni ina da bakin da na fadi kitabu wa sunna kuma magana na ina faɗin gaskiya da nake faɗin magana ga tun ban kare ba aladi papa angola ya awo what is the difference between magana na da na papa angola the same thing dama dan buga muku audio da ajibod suka zo suka yi in buga muku wannan mutanen mu kuma da ke saudiya yan najeriyan mu kwamfa maganan sunan da maganan yan gana wannan mu muka zo muka yi tushe shekaran jiya yau kuma yan gana wai sun zo sun ba mu reply to ku saurara dun video audio da suka yi ku ga namban da suka fadi gaskiya ne ku kwamfa shi da wannan dan buga ku ba jama'a ban magana yanzu nan ba su fili su yi magana ku saurari gana ajibod ka haka ne an gayyaci wasu kasashe kaɗan ba dukkan duniya ba wayanda aka je aka zauna da su aka dan tattauna da su wayannan kasashe kuwa su ne kamar kasan indonesia da nigeria da egypt da iran da wayanda yake dai kasashen da yake suna zuwa da alhazai da yawa da ya kai dubu dari da hamsin dubu dari biyu dubu dari uku to jama'a wai dubu dari da hamsin dubu dari uku dubu dari bisa ashida ku saurara nan maganar da ajibar suka yi yau kenan to ku saurare mu ma representatives mu da suke saudiya suna wurin conference nan ku compare maganar su ku kuma a takaice kamar yadda ka faɗa wato ilimi ne ana ilmantar da shugabannin alhazai saboda babu yadda za ka yi ka jagoranci alhazai kai baka da ilimin abu in dai ƙasa tana da alhazai sun kai adadi dubu ɗaya biyar zuwa sama to ya kamata ce in za su zo sai da shugabanni jama'a kun ji ko ku duba adadin maganan da ajibawar suka fadi da maganan da wayan ke saudiya yanzu aka sun te conferencing bari kuma play muku back bari kuma play muku back ka haka ne an gayyaci wasu kasashe kaɗan ba dukkan duniya ba wayanda aka je aka zauna da su aka dan tattauna da su wayannan kasashe kuwa su ne kamar kasan indonesia da Najeriya da Egypt da Iran da wayanda yake dai kasashen da yake suna zuwa da alhazai da yawa da ya kai dubu ɗari da hamsin dubu ɗari biyu dubu ɗari uku to wayannan eh, kasashe su ne aka gayyata musamman saboda a zauna da su a tabbatar musu saboda dalilin covid nan eh. jama'a wanga ajibo da kenan reply da suka bamu kuji kuma mu namun nan adadin nomban da suka fadi duniyan da suka tan sha ku compare da magana mu mana kuji nan kuji kuji namun nan daidan na maganan aji board yan togo mutanen togo da yan gana suwa suka fi zuwa yan aji aikin aji yan gana sun fi togo amma yan togo na wurin currently yan togo ma sun ta wannan conference ba yan gana ku nan kuma a takaice kamar da ka faɗa wato ilimi ne ana ilmantar da shugabannin alhazai saboda babu yadda za ka yi ka jagoranci alhazai kai baka da ilimin abu in dai ƙasa tana da alhazai sun kai adadi dubu ɗaya dari biyar zuwa sama dubu ɗaya dari biyar to ya aka muna karya na aka faɗi wani nomba ba jama'a aji bawar kan kuma bani mutane su rena ku ku ba yara ba ne mutane na da hankali zamanin nafa audio muke bugawa audio by audio jama ya da muku kariya kun ji namban da suka fari da namban da ni na buga ku bani buga maganar su duka in buga wani tashi ni na gaji ka haka ne an gayyaci wasu kasashe kaɗan ba dukkan duniya ba wayanda aka je aka zauna da su aka dan tattauna da su wayannan kasashe kuwa su ne kamar kasan indonesia da nigeria da egypt da iran da wayanda yake dai kasashen da yake suna zuwa da alhazai da yawa da ya kai dubu dari da hamsin dubu dari biyu dubu dari uku to alhazai eh, kasashe su ne aka gayyata musamman saboda a zauna da su a tabbatar musu saboda dalilin covid nan eh, corona ana kyautata ba za a ba su wannan kotan da ya kai wa'annan dubanni da ake ba su ba don haka an nemi su da farko a zauna da su a sasanta a daidaita don a tabbatar musu da saboda corona an ba su kota an ba su kotan su kuma kotan nan da za a bada in ana baka dubu ɗari uku ne ko dubu ɗari hudu to an ɗan yanke saboda a samu a yi ainihin aikin hajji nan a lami lafiya. alhaji na ku kuka samu wanga labari cewa kamar saboda covid ne sa'annan ku kuma eh, ba mu sani ba shin an kayyade ku ne ku da ba ku da yawan alhazai ku kuma an kira ku wani taro ne a labari dai alhamdulillah sahihi labari ne da ainihin shugabanmu amir alhajin ghana mai girma Sheikh Aisiku ya ce a faɗawa ainihin al'ummar musulmi gaba ɗaya na Ghana gaba ɗaya cewa kowa ma ya kwantar da hankalin shi insha Allah bana za a yi aikin hajin bana kuma ya samu wannan tabbaci ne daga ainihin hukuman eh, eh, hukumar ahazai na Saudi Arabia Ministry of Hajj sun aiko ma ainihin shi Sheikh eh, jagoran Ghana sun aiko masa wasiƙa na musamman cewa cikin wannan wasiƙa suka kawo dalilan da yasa aka aka gayyaci Najeriya da Egypt da da da, da Indonesia da wa'annan kasashe kaɗan da yake suna ana suna zuwa da alhazai da dama dubu ɗari dubu ɗari biyu ko uku da sauransu. to sun ce a tabbatar mana da Ghana insha Allah kamin karshen wannan wata na March da muke ciki in Allah ya so ya yi da an kiran Hajj conference gaba daya wanda yake Ghana ma na ciki da za a je a zauna a tattauna a duba a ga menene ya kamata a yi menene za a rage menene za a kara Musa Shekai na san dai eh, da dai Saudiya mun ji kishin cewa wannan shekara an aiwatar da aikin haji kuma kafin a yi aikin hajji akwai Hajj conference da ake jama'a ku saurara nan wai ending of this month da yi wannan conference wannan conference kuma da nake gaya muku na art and Umrah conference shin ga yau tun cakarin jiya aka fara yi yanzu ne saboda maganan da muke ta yin nan suke bidan su ke kuma na buga muku evidence wa'anda ke wurin su ma su gaya muku conference nan kenan ake yi ko kowane ciki kenan dara kwantino ne ai ba rana guda ake yi ba shi an kunte wurin wannan maganan da muka yi nan shi yasa ma kuka kuma ta yi gaba daya ku saurara da kyau eh, ko ba haka ba haka eh, shin ana iya yi wani conference kafin aiwatar da wannan hajj conference ko eh, wannan conference da aka yi an yi ne musamman saboda yawan wa'annan kasashe da ake ba su jama'a suna zuwa musamman aka tace aka yi kiran su saudiya don a zauna da su waɗannan ƙasashen kaɗan mu gama idan za ku kula muna kanje da mutane ba za su wuce dubu shida ba dubu bakwai dubu biyar da sauransu can mutane kasashe ko suna zuwa da mutane dubu ɗari uku kamar indonesia yana kanje da mutane sama da dubu ɗari uku da sauransu in ka duba kamar iran yana zuwa da mutane sama da dubu ɗari da hamsin da sauransu najeriya suna zuwa da mutane kusan dubu ɗari gari da sauransu so wa'annan kaɗan daga ciki ne aka tantance aka kira su na alhaji na fahimci bayanin ka yanzu mun jira ya su kace karashin wannan wata dai nan ma ko ba haka ba kuma an tuntube ku zuwa ƙasan saudiya ah, shi sa eh, kafin karashin wannan wata mu kira ku ji ku kun teku insha Allah insha Allah ne tabbata maka kai kira kafin karshen wannan wata insha Allah an je wannan ah, wannan conference eh, kafin ka wuce eh, wani labari ne al'umman ghana wahasatan musulmi ya kamata su ji game da aikin haji na ghana don saboda kai da kanka ka san an kwashi wa'adin shekara biyu kenan ba aikin haji ba wani labari kenan alhamdulillah labari mai daɗi shine ana son a tabbatar ma mai girma shi atiko ya ce a tabbatar ma ainihin musulmai na ghana cewa lalle lalle lalle insha allah bana an yi aikin haji na ɗaya kenan na biyu kuma a yi kokari a alluran nan na rigakafin nan na covid kowa ma ya yi kokari ya je ya yi saboda ina ga kan daka shiga wannan ƙasa mai tsarki sai an tabbatar da kayan alluran nan kana rike da wannan kati na ainihin alluran nan na na corona ko na covid labari mai daɗi kenan da zan faɗa wa mutane kuma har ila yau a zancen eh, maganan kuɗi na zuwa aikin haji sai in an je conference nan an dawo sannan a faɗa wa mutane ainihin kuɗin da za a karɓa na aikin haji ko a ƙara ko a rage insha Allah maganan da ke akwai kenan yanzu. <laughs> Hadi Musa Shekayi, an eh, ya rage kuɗin aikin haji ko? Eh, ba ai mai yiwuwa ne ai kasan gwamnati mai girma na na dauka kufa gwamnati ne mai tausayin talaka mai adalci wanda yake idan abu zai zama amma alhaji musa shika cikin wanga lokaci ba batun eh, tausayi ake ba ana batun da za a daidaita tattalin arziki ne ko dai to ai ana bukin magaji ake na magajiya ko ba gaskiya ba <laughs> alhaji hanzu ko ba gaskiya ba bukin magaji ai ba zai hana na magajiya ba ko ba gaskiya ba alhaji batun allurar eh, covid-19 ai mutum ya yi dama ka yi ba wani ni da ka sake yi ko ba haka ba eh babu babu ni babu ni dai kai kana da katin na wannan takardar nan kamar yellow card ne yayi yellow fever yellow card eh, in dai kana da wannan takardar shikenan eh shikenan eh shikenan alhaji muna eh. godiya kwarai da ka samu dama muka tattauna da kai sakon gaisuwa ga shek dama dama dama dama an tambaya alhaji busa shekai alhaji busa shekai ya fadi na ne an tambaye shi shi aikin aji an rage shekarar ga wai gwamnatin Ghana mai ji da kan batun talakawa ya bari wani min yayi ya duba ya rage Allahu akbar muna jiran mu ga wanga abu da mun gode muku wanga magana garin babu gaskiya wani su mutane <laughs> to jama'a kun saurari labari maganar da ya fito bakin shekayi wai IC ko ya bane zai fadi cikin video sun da muka yi kenan su amaza suka kira shi to ya mini dadi da suka ji magana na amma maganan da ya yi wasu magana na nan karya na ciki conferencing da ake yin nan ko ejentin da suke gana waɗanda ke kai mutane umura akwai waɗanda aka aiko musu su ma da manya yan gana su zo daga wurin ni ke gaya muku wasu ba su te ba yan gana ne ba mu hajibodin mu ganan nan sofofi ke control shi sun sufayi ana bidan energetic people wanda ke da ilimin kitabu wa sunna wanda suke da ilimin tafiya da mutane su je su yi kosin aikin aji su ake bi don su yi aikin aji Nigeria tun last two weeks nake ta post muku suna ta zuwa wurin in preparation of aikin aji yan Nigeria to yayan gana a cewa mutane kaza to jama'a cikin maganan da suka yi dan buga maganan mutanen nigeria. ku compare maganan yangana ajibod ku compare na Najeriya sheku ku jaji da kanku ku da kuke batun politics kuke siya Allah ya kama ku ku ji magana mutanen Najeriya cikin maganar da muka yi ne yanzu ne Ghana Ajibod suna kallon maganan mun nan ya ta fira an na yi English ya kai wurin vice president ni na da labari yanzu aka kira su aka ce yaron nan na bire kuma kawo mana damuwa ku sa shi kunya ku yi maza ku outplay zuwa kamin next week kuma ku ta saudiya ku ta ku yi wani shanshan na wani dabara ku yi fatoti ku aiko a san ku yi kun te abin da muke son ku yi kenan ku yi kokari ku yi kokari da kuka ji magana mun kun te in kun wannan mu aibabin mu ne ai wannan mu ba ruwan mu abin da muke son ku yi ne she ku kai she mu zo mu gara da mutane a su yi kokari shi kenan kawai to jama'a ku saurara magana mu mu magana mu namu a ah, sorry papa mitin ne dan yi nisa sosai wato shi wanda ke maganan ga ku saurara yana daga saudiya yanzu aka yana cikin wanda suke mai suka je conference yan najeriya ku ji maganan shi da maganan ghana ajibod ku compare kariya da gaskiyar da ke ciki wannan mitin din an kirawo shi ne kamar world hajj conference da aka saba yi a duniya Ka san shekarun baya mukan je london ko paris a nan ake kira to lokacin covid din nan ya saka ba a yi ba yan shekaru biyu yanzu saudiya ta kirawo world hajj conference and umara. sai aka yi shi a jidda ko a jiya ita ce dewan a sama da kasashe 78 ne suka zo yau kuma da tu kasashe 81 kuma a yanzu da nake maka magana sun karu sun kai wajen kasashe 84 a fadin duniya wanda suka zo ake yin bita akan aikin haji ake sanar da sababbin dabaru da yadda za a yi aikin hajin da kuma shawarwari da abin da saudiya ta kudurce akan a yi aikin alazai mai yawa zuwa miliyan uku ko bakwai ko kuma a'a a takaice shi a yadda ya kamata su ji biyu na mutane sannan kuma a koya wa shugabannin alazan da airline yadda ba za su yi fushi da mutane ba da za su kware a gurin mu'amalar alhazai da kuma sanin sababbin dokoki na gwamnatin saudi arabia da kuma ƙarin maimaita dokoki na addini kaji abin da ya haɗa taron kenan a jidda Wato wannan stika ce ko kuma wani pamplex ne ake daurawa a hannu. Jiya an daura da yawa yau kuma an daura da two kaga shi a hannu na nan. Na program din da ake yi. Saboda haka yau ita ce day two na wannan ranar. Sai kuma gobe day three jibi day four an gama. Gobe an kare. Papa, ai mikin din fa kakab ya kunshi magana ce ta aikin hajji da umara. ya kunshi magana ta yadda za a kulla aikin haji tsakanin saudiya da kasashen da za su zo aikin haji magana ce ta adadin alazai ta yadda za a kula da alazai da kuma sababbin dabaru na alazai kuma dama an saba duk shekara na sha baka labari ana yin world hajj conference to yanzu kuma shine aka kirawo masu ruwa da tsaki duk wani stakeholder wanda ya shafi agency da hukumomin alazai da kwamiti-kwamiti na kasashen duniya shugabannin alazai da airlines su ne abin ya shafa kuma su aka kirawo da su ake wannan tattaunawa hukumar a ministry ta hajji da umara da hukumar gaka da take kula da zirga-zirga jirgin sama na alazai da umara su suka shirya wannan abu kuma a takaice kamar yadda ka faɗa wato ilimi ne ana ilmantar da shugabannin alazai saboda babu yadda za ka yi ka jagoranci alhazai kai baka da ilimin abu in dai ƙasa tana da alhazai sun kai adadi dubu biyar zuwa sama to ya kamata ce in za su zo sai da shugabanni to wannan shugabannin su aka gayyata su zo a ba su ilimi na aikin haji su san right ɗinsu da rayuwar alazan su san yadda ake aikin hajin su san darajar kaza kuma sannan a ba su wata fawa ta cewa sun halarci wannan seminar ko cost ko ilimin ko conference din da shaida cewa sun halarta duk inda aka gansa sun waɗannan ba za a iya kalubalanta su a shirya aikin hajji ba da nema ala zai sauki da kuma right na abin da ma za ku nema a gurin gwamnatin saudi arabia wanda ku ba ku san ana shi ba a lokacin aikin hajji jama'a <laughs> jama'a da kuka sauraron mu ku compare maganan yan ajibod ku compare maganan mutumin ga na Najeriya da suka te kuma an ce wai me wai abin ganda aka tin nan ba conference ba ne conference kenan duba Najeriya muna wurin ku duba wannan video